assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatun al'adab al-mufrad al-jami lil'adab annabawiyya na alhafiz uh, muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala za mu tashi babi na ɗari da casa'in da takwas babu sibabi hadisi mai lamba ta ɗari hudu da goma sha tara babi mai magana akan zagi ko cin fuska ko cin mutunci abinda ashatmu yake nufi a takallumu fi irdil insani bima yu'ibuhu kun ga fassaran zagi mu abinda muka dauka sai an yi irin ta maguzawa sai ce ban zage shi ba wai saboda sai ya dura a shari'a yake jin yayi zagi wannan a shari'ar dai da muka haddace ta muna yara wanda yanzu ba za mu iya yin su ba in kuma akwai wanda zai iya kawo mana misali kamar guda goma misali kaga duk mun girma yanzu ko to in an ce a ashariya shikenan ba sai an faɗi faɗiya take ba lugatan wasu ilahan ba da bukatun a definition din a shari'a saboda kowa ya haddace amma ba ta da sukul ba ta da littafi ba ta da kamus ba ta da laburare amma wani karatun ma da aka koya ma kana yaro ka manta shi ina mamakin da hadda a shari'a ba ta zubewa ko mutum ba yi yake ba shekara da shekaru amma da an faɗe ta sai ka ji daga ta can kawai kundi ta ne ba za ka iya ba to saboda haka abin da ake kira zagi wannan yana cikin abin da ya kamata mu fahimta da kyau idan mun ce ana zagin sahabbai sai su ce ai ba su kunduma musu a shari'a ba to abin da ta'arifin zagi yake a takallumu fi irdil insan ma yu'ibuhu duk abin za ka faɗa a kan mutuncin mutum wanda zai iya zama aibi ko na ƙasa a gare shi wannan shi ake kira zagi sawa'un gaskiya ka faɗa ko ba gaskiya ka faɗa ba shi yasa wata rana ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ɗaya ta ce hasbuka wance tana nufin gajeriya ce sai annabi ya ce to kin faɗi kalmar da da za a wurga ta a teku sai ya riɓe yana wari saboda muninta ki nemi gafara Allah kuma ki nemi ta yafe miki saboda haka kenan ba'a ka sa ta anan masu yi wa juna ba'a ba'a ma yana daga cikin kamar cin mutunci ne ko sannan izgili ɗan kira a shagube jirwaye mai kama da wanka Bakan magana ko ko shuɗiya ko wace iri eh, zambo eh, zumbe habaici mai cin fuska ya fice ƙifce duk wannan ana yi ne da dan a taɓa mutuncin mutum to kuma abu uku ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hudu ba ya sanar cewa kullul muslim alal muslim haram damuhu maluhu irduhu duk inda za ka zagaya manzon Allah ya ce ukun nan ba a taɓa musulmi su damuhu jininsa kaga jini ya hada da kisa da na kastawa da amfani da duk wani abu wanda zai ji man rauni ko ya kashe shi ko ya nakasta shi ko ya cutar da shi a jininsa a jikinsa kenan sannan na biyu ya ce maluhu duk wata hanya da za ka taɓa kuɗinsa ta hanyar ƙwace sata fashi ha'inci algus 419 yaudara sane duk hanyoyin da zaka ci dukiya ɗan uwanka to annabi ya toshe ta da zidar nafs in ba shi iya da ya baka da hannunsa ba sannan na uku ya ce irduhu da kuma taɓa mutuncinsa kudin saboda mahimmancin mutunci Allah ya ce a tafkawa wanda ya yi wani kage bulala tamanin wallazi na yarmunan muhsanati ثم لم a بأربعة duhun samani na jalda. wanda suke jifan katangaggu masu mutunci cewa sun yi kaza ba tare da hujja da dalili ba Allah ya ce fajluduhum na jalda walam ya'tu bi shuhada ba su kawo shaidu ba to Allah ya ce samani na jaldata ku yi musu bulala tamanin sai ce kuma wala taqabulu lahum shahadatan abadan kar su ƙara ba da shaida a karɓa saboda haka yanzu abubuwan da ake rubutawa a jaridu da abubuwan da ake faɗa a kafafen yada labarai na rediyo da abubuwan da ake rubutawa a facebook ko a waso ko a sauran social media na ƙage-ƙage da sharrance-sharrance to waɗannan abubuwan duk sun shiga cikin wannan abin tunda a takallumu fi irdil insan bima yu'ibuhu shi da ta'arifin zagi duk wata kalma da za ka faɗa a kan mutum wacce za ta iya shafan mutuncinsa ko ta ɓata shi wannan shi ne zagi kuma shi annabi ya hana kuma shi ne shine yace maluhu wa damuhu wa irduhu kakka taɓa jinin musulmi kakka taɓa dukiyarsa kakka taɓa ransa kakka taɓa mutuncinsa حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن إكرمة عن ابن عباس قال استب رجلان على أحد رسول الله فصب أحدهما والآخر ساكت wasu mutane guda biyu sun yi zage-zage a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗayan ya zagi ɗayan shi kuma wanda ake zagin sai ya shiru yana ta ƙundima masa zagi shi kuma ya ƙi amsa ba domin shi ma zagi yana da al'ada zagin bahaushe ba shine zagin ba nufe ba ba shine zagin ba fulatani ba ba shine zagin ba barbare ba ba shine zagin ibo ba ba shine zagin bayarabe ba ba shine zagin balarabe ba kowanne akwai zagi a kowace kabila a kowane yare ban san ko ya yi project akan zage-zage ba ya kamata wani ya je project akan zage-zage ko da a Najeriya ne muna da kabila kusan 400 yabi kowace kabila ya jiya suke zagi a kamusin zagi na Najeriya misali a project akai to kowane akwai irin nasu zagin saboda haka ba za mu iya cewa suna kundima irin namu ba don irin namu in laraba suna faɗa ba za ka ji suna yin irin namu ba shi sa lokacin da duk da su ma in dai an ce zagi zaka ga ya shafi wani abu na mutuncin mutum kamar wani da ya zo yake gaya manzo Allah bakan magana sai sai da abu kare ce masa umsus umsus bazara lata sai mutum ya yake cewa yake zagi na sai ya daga ya ce kash ashe abubakar ne ka yi min wani alheri a zamanin jahiliya wanda ban biya ka ba amma da sai na rama wannan alheri ne yasa ko ka zage ni ba ni da ikon daga kai in rama shi ko manzo Allah ya gaya bakan magana to wajen kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ko Abubakar ya mai masa da wannan yana nan a cikin sulhu hudaybiya abinda suke kira da umsus bazara lata asalin bazara yana nufin gaba to lata kuma gunki ce wacce suke ganin girmanta to sai za baka ya ce ka je ka tsotsi tsuliyar lata wannan kamar shine zagi na ƙarshe ta wani latan ta fi ka zagi babarsa saboda yana ganin lata a matsayin ma Allah ce to sai za baka ya ce ka je ka tsotsi tsuliyar lata to shi kuma ya ji tsafin wannan magana ba amma ce na babarsa ba aka ce na lata lata kuma yana ga Allah ce na farko kaga an wulakanta abin da yake bautawa sannan kuma an aibanta shi da wannan saboda haka shi kuma magana da yake gaya annabi sai ya zama sai nawa baka ya kare shi da wannan to saboda haka shi yasa muka ce kowanne kuma suna ce astifulan duk abin da ya shafi al'aura zaka ga shine fa fitowa a cikin zagi shi ne ce fasabba ahaduhuma wal akharu sakitun ɗayan yayi zagi ɗayan kuma yayi shiru yana ji ana zagin sa bai amsa ba wannabiyu sallallahu alaihi wasallama jalisun manzo Allah yana zaune a gefe yana kallon su suna faɗa ɗaya yana ta zagin ɗaya ɗaya ya ƙiya rama sun maraddal akharu dama abin da zai faru kenan ya fusata ya fusata sai shi ma ya tashi ya fara zaginsa fa nahada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama فقيل نهبت mala'ikatu نهبت الملائكة فنهبت معهم inna hadha ma kana sakitan raddatul mala'ikatu ala allazi sabbahu falamma radda nahdatul mala'ikatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi daga gurin sai aka ce ya rasulullah ya ka tashi sai ya ce mala'iku ne suka tashi lokacin da wannan ake zagin sa ya shiru to mala'iku suna rama masa amma da ya rama da kansa sai mala'iku suka kyale shi to shi yasa nima na tashi nahabta yace na mala'ikatu mala'iku sun tashi ne fa na ma'ahum nima sai na tashi tare da mala'iku inna haza ma kana sakitan matukar yana yin shiru din nan raddatul mala'ikatu ala allazi sabbahu mala'iku suna kare masa zagin da ake masa falan ma radda da yazo yana ramawa da kansa na hadatul mala'ikatu sai mala'iku suka tashi suka ce tunda yana kare kansa a bashi yana daga cikin wasiya da shek Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa ya taɓa yi wa wasu malamai a Kano tun lokacin wato 79 lokacin sirimu sun ci zaɓe amma ba a rantsar da su sun shiga gidan gwamnati ba sai tafiya ta kama malam zai je karɓo lambar girmamawa da aka bashi a saudiya sai biyo ta nan kano malamai suka je gaishe shi suka ce kai mana nasiha sai ce za a zage ku za a zage addini to ka ku kare zagin da ake muku sai Allah ya kare ku ku kare na addini sai Allah ya kare muku na ki zagin duranar da malami ya waiwaya yana kare kansa to sai Allah ya bashi ya ci gaba da kare kan nasa amma in kana kare Allah kana kare addinin Allah kana kare matsayin addini da manzon Allah to kai kuma an taba ka shi kuma Allah sai shiga maka naka faɗa sai gashi abinda malam ya nasiha nan shine abinda nana Aisha ta faɗa na halin manzon Allah sallallahu alaihi ta tace man taqama rasulullah li nafsihi qat manzon Allah bai taba daukar wa kansa fansa ba tunda yake a ce shi aka taba bai taba yi ba man taqama li nafsihi qat bal yantaqimu idza hutika hurmatullahi ta'ala ta ce manzon Allah yakan yi fushi ne idan an taɓa addinin Allah to shi yasa da an taɓa shi sai kaga Allah yana kare shi to ka gwada wannan a rayuwarka mai zagin ka izo izaga mai maka kage izo i amma ana cewa an taɓa addinin Allah sai kai fushi ka nuna damuwa ka nuna baka yadda ba to naka zagin kuma sai Allah ya kare maka kun ga yanzu wannan ana zagin sa yayi shiru mala'iku suna taimaka masa wajen bashi kariya da ya zo yana ramawa sai kuma aka kyale shi haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je da'if aka yi masa wannan jifan ya zo yana wanke jinin sai ga mala'ika jibrilu tare da wani mala'ika sun sako tare sai ce wannan mala'ikan yana da ikon sarrafa dutse yadda za ka ɗaucin gan ka nannaɗe shi ka juya haka zai ɗau dutse komai girmansa ya nannaɗe shi ya wurga shi kan wanda yake so ya wurga Ice to Allah ya aiko shi sakamakon baƙaƙen maganganu da aka yi maka a ta'if saboda haka ka umarce shi ya ɗauki dutsen duk da kake so komai girmansa zai aje a garin manzo Allah ba na bukata wannan in mu yanzu ka je wa'azi aka biyo ka da dutse da hoge aka zo aka ce akara makalla ya kake ganin za a garin ne ce a ah, mun an musu mai sauki ina ga a a su ta damira za ka annabi ce ba komai a kyale su mai yiwa Allah ishirye su ko ya fita a cikin zuriyarsu waɗanda za su bauta Allah rannan na bincike a kan baƙaƙen kafiran da suka yaƙi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ɗaya ne ban samo ɗansa wanda yake musulmi ba na fara da abu jahil abu jahil fa wanda saboda tsananin gaba da ƙiyayya da yake wa addinin musulunci shi ya jagoranci yaƙi da manzon Allah shi ya jagoranci aje a kashe manzon Allah a gidansa amma Allah ya sa ɗansa ikramatu bin abi jahalin yana cikin dakaru jarumai sadaukai waɗanda suka kara addinin musulunci suka yada shi na ɗauki alwalidu bin muhira wanda Allah ta'ala wato abinda Allah ya faɗa a kansa bai taɓa faɗa a kan wani mutum ba a kansa ne Allah ya saukar da zarni wa man khalaqatu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li'ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma kai kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlul bashar duk da Allah ya faɗi halayensa sai ya ce to sa'u sa'uslihi saƙar. wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha tis'ata ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika kuma a kansa ne Allah saukar da fala tuqi kulla hallafin mahin hallafin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin asim utillin ba'da zalika zamir siffa goma duk kowace siffa guda ɗaya musifa ce in ta haukar Allah ce an kana za malin wa banin dan ya ga na bashi kuɗi na bashi ya'ya iza tutula alaihi ayatuna qala asatirul awwalin wayin ana karanta masa ayoyi na na qur'ani sai kalli ayar qur'ani ce mata tatsuniya sanasimuhu alal khurtum Allah ya ce a kan karan hancinsa zan masa alama ya gama yawo kenan shi kuma wannan ammi yake ga manzon Allah sallallahu in an ce ammi shine wanda kuka hada babanka da babansa sun haɗu ta hanya uku ko ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to abu lahabin da shi da abdullahi mahaifin manzon Allah su goma sha ɗaya ne a wajen mahaifinsu duk 'ya'yan abdulmuttalabi ne babbansu shine ake kiransa az-zubair zubair bin abdulmuttalabi to ciki akwai sa hamza akwai su abbas akwai su shi akwai abu talib to waɗanda duk sun rasu gaba ɗayansu kafin zuwa musulunci wanda suka rage hudu cikin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza hudu suka riski musulunci da abu lahabin da abu talibin da abbas da hamza biyu sai suka karɓi musulunci hamza da abbas biyu sai suka ƙi karɓa ɗaya ya nuna soyayya ɗaya ya nuna ƙiyayya abu talib shi ya nuna annabi soyayya kuma ya ce ya yi izini duk gidansa su musulunta wanda kawai ake shakka a kan musuluncinsa shine talib ɗin babban ɗansa talib wanda ake man lakabi da abu talib amma da ja'far da aqilu da aliyu da jumana da umma hani waɗannan biyar ɗin da matarsa matu binta asad duka wannan gidan gabaki ɗaya sun musulunta kuma shi yake fitowa yana kara manzo Allah yana hana a adiran masa shi kwadai amman nasa shi kuma ba maki duk duniya ba wanda ya nuna annabi kiyaya ta zahiri irinsa ko abu, abu jahil bai nuna ƙiyayya ba sai da ya ga kofa a wajen abu domin ka duba qur'ani tun daga suratul fatiha zuwa nasi babu inda Allah ya kama sunan abu jahil amma ya kama sunan abu lahabin abu lahabin kuma wato ahadin baiti ne ta ɓangaren nasaba sharifi ne banu hashim ne sannan dan abdul muttalib ne sannan amman manzon Allah ne amma Allah ya tsine masa ya tsine masa a cikin alqur'ani saboda ya taɓa annabi Allah ce tabbat yada abi lahabin sai Allah ce wa tabba hannayensa biyu sun taɓe da ya nuna annabi da su ya zagi annabi sannan shi kansa ya taɓe Allah ce ma'agana anhu maluhu wa ma kasaba maluhu dukiyar da yake ji da ita wa ma kasaba da 'ya'ya ba za su amfana ma komai ba sai Allah ce sayasla nara sai ya shiga wuta za ta lahabin mai tsananin zafi wa mura'atuhu da matarsa hammalatal hatsab a wata ƙira'an ko hammalatul hatsab matarsa ummu jamil maƙota ne ga gida ga gida amma sai su dinga wa annabi jifa suna watsa annabi shara a cikin gidansa kuma ita take bi gida gida take cewa ko ba hauka ba wannan fa mu ne wai annabi take nuna wai mu ne a cikin sahihu sirar nabawiya na Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani lokacin da wannan ya kawo kissa sahihiya lokacin da wannan sura ta sauka sai ta ɗauko dutse ƙato ta ce bari ta je ta fasa wa annabi kai da abin da za a yi annabi suna zaune sai na abubakar sai ya hango da sauri tana tafiya tana muzammaman abaina wa dinahu kalaina wa amrahu baina wai ta daina kiran ma annabi muhammad sai muzammam muhammad abin yabo musamman abin zargi wasu ta cire abin yabo ta mai da shi abin zargi don bata suna da kunga wannan wannan shine zagi sunansa muhammad ta kira shi muzammam zammu zargi kuma hamdu yabo kunga ga akasin abin da yake gaya masa sai ta canza wai muzammaman a baina mun ki mu bi muzammam wa dinahu qalaina mun ki ma addinin nasa wa amrahu a baina yasa ai ko yasa a bari ba za mu yarda ba tana tahowa sai suna bakar ya ce ga ummu jamilin nan ya rasulallah kar ta zo ta yi ta'addanci annabi ya ce ba za ta ganni ba sai kuwa Allah ya batar da idanta ga abubakar tana zuwa kuwa shi abubakar yana gani annabi ita kuma ta ce kai ina mutumin ka sai ce biki gan shi ba ta ce ban gan shi ba ai shi nake nema an ce kuna tare da na gan shi so na yin ɗauki wannan dutsen fasa masa kai ga abin da Allah nasa zai sai ce to ai tunda baki gan shi ba shikenan duk da zai baki gan shi ba shikenan ta ce da na gan shi ai da shi kuma annabi yana murmushi yana kallanta gashi a zaune amma Allah ya rufe idanta ta juya ta tafi tana ta wannan waƙar ta tana zagi shi sa Allah ce wa mar'atuhu matarsa ma kuma a lokacin malaman sira suka kawo cewa annabi ya amince zai aurar da 'ya'yansa mata guda biyu har ma ɗaura auren ga 'ya'yan shi abu lahabin da utuba da utaiba ɗaya ya auri rukayya ɗaya ya auri umu kursu tarewa ne kawai busi ba sai wannan surar ta sauka so da a maka lokacin ba a hana aure tsakanin masu bambancin addini ba kawai ana duba nasaba ne kuma kaga ta ɓangaren nasaba ai ba za a kushe ma abu lahabin ba tunda aure zumunta ce sai ta je ta ce wannan auren ma a fasa shi ba za ma su tare ba su ma sake su to Allah ya yi din rabon sayyidina Usman da ya kai rabon sayyidina Usman duka ma duka su bin sayyidina Usman ya aure su to saboda haka sai Allah ya tsine cewa mar'atu hammalatal hadab fi jidha an ce a wuyanta da tana da gwal mai tsada sai ta cire ta ba ƙorashi ta ce ku siyar ku yi amfani da kuɗin wajen yaƙi da annabi to sai Allah ya musanya mata da kabar wuta fi ji da hablun a wuyanta akwai igiya sai Allah ya ce min basa ta kaba wacce za dinga tsoma ta a jahannama ko yadda ake makare a sama igiya a jashi a ƙasa haka za a wulakanta wannan mata da take ga ita mai daraja ce ta yi faɗa da annabi isa kuka ga to duk abin da aka gaya annabi ya ayi wallazinu zila alaihi zikiru innaka la majnun sai ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kun ga Allah ya kare Allah ce na rantse da nu da alƙalami da abin da ake rubutawa kai ba mahaukaci ba ne. suka ce sha'ir Allah ya ce ma huwa bi sha'ir suka ce kahin Allah ce wa ma huwa bi kahin qalilan ma tu'min ba boka bane ba mawaki bane Allah yake kara wannan to haka in mutum ya yi hakuri ya bi addinin Allah ya san addinin Allah yake yada addinin Allah to kai kuma Allah sai ya zama naka in ka zama nasa amma in kai koma kana yi wa kanka to sai to dama to wa zai kare ka tunda kana kare kanka to sai Allah ya barka da kanka to wannan hadisi yana koya mana to yanzu da wuya a zagi mutum ya shiru gaskiya a kona dc aka koya mana shi tun muna makaranta muka yi ta tambaya malamin a cewa min kaba'ir an yal'anar rajulu walidai yana daga cikin kaba'ira mutum ya tsine wa iyayensa sabu suka ce kaifa yal'anur rajulu walidai ya rasulallah sai ce ya subbu haza a ba haza fa ya subba a wa abahu wai idan mutum ya zo ka yana ɗirka ma a shari'a to yana mai da zagin ne kan babansa da babarsa matukar ba karama ba shine hadisin bukhari da muslim yake faɗa muka ci to yanzu malam wa, wa zai kai kanka a karama kallawo wa zai zo ya kunduma ma a shari'a kai, kai shiru kuma annabi ya ce in kai shirin to duk gaba ɗaya zagin sai a mai da shi kan babansa shi da babarsa sai a rubuta ma a ba a littafinsa ya la'anci babansa ya la'anci babansa domin farkon hadisin ba za ka gane shi ba sai annabi ya yi sharhi ya ce min akbar kaba'ir an yal'anar rajulu walidaihi sai annabi ya shiru kun san dole ne mu karin bayani ya ce yana daga cikin mugayen kaba'ira mafi girman kaba'ira mutum ya je ya samu babansa da babarsa ya tsine musu albarka sai abin yau sahabbai nauyi kace ya rasulullah kaifa yal'anu ar-rajulu walidai to yaya mutum komai rashin mutuncinsa ne zai je gaban babarsa ya tsine mata ko gaban babansa ya tsine masa sai ce ba haka ake nufi ba abinda ake nufi mutum ya zo yana zagin babanka yana zagin babarka kai din ba nasa ba naka ike zagi to sai a dinga rubuta alhakin akan ya zagi babansa da babarsa in fa kai shiru kenan in ka rama to shikenan sai kai ma sai a rubuta a jikin naka littafin shikenan yanzu kuna ta zagin iyayenku kenan to amma wannan abun yana da wahala gaskiya kai ka taba gani ma wanda za a zo gaban sa ana samu yan kadan ko ba fa na tsoro ba ba wai karfin ka aka ba akwai wanda dama an yi ma tsirka ma shari'an cazin ka isa rama ko ba ji ne kai ya lakace ma hanci ko baka ji an zage ka bane Kunnan ka baya ji ne baka ji wannan shariyar ba wai me yasa ba ka rama ba ka duba ka gan shirgege ka za ka yi eh a ce kyale shi zo mu tafi eh, ba zai iya rama ba ya ji tsoro to ka ji tsoron a tafi amma wanda za ka iya ramawa ne wanda za ka iya rama kun ga musulunci ashe wani abu ake so a danne a zuciya shine hakuri hmm. wannan abu dauda rawato shi kissa li abubakar eh, a ce a karo na uku ne sai a wacce ruwaya din sai shi abubakar ya ɗauki fansa da kansa sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka ji zafin abin da nayi manzo Allah ya ce mala'iku sun zo suna karyata shi akan abin da yake faɗa kanka ba gaskiya bane lokacin da ka ɗau fansa da kanka sai mala'iku suka yi tafiya su shedan ya zauna to kuma ni ba zan zauna tare da shedan ba a cikin isnadin sa akwai Abdullahi bin Kaisan Abdullahi bin Kaisan Abu Mujahid hakim ya ce yana cikin siqat amma kuma wato hadisin da'ifi ne حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديه ابن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي أبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال إن رجلا نال منك عند عبد الملك فقال أن أن أن نؤبنا أن نؤبنا بما ليس فينا فقال ما زكينا بما ليس فينا wannan ita ce amsa mai kyau wani ne zai samu ummar darda'i akwai abu darda'i akwai ummar darda'i wato waɗannan sahabbai in ka karanta kissarsu za ka sa akwai soyayya a musulunci dukansu malamai ne ha akwai littafi da aka yi aka yi akan fiqihu alu darda wato karatun da aka samu a cikin gidan abu darda da ummu dardai malama ce mijin ma malami ne ta taimaka masa a musulunci ya taimaka mata a musulunci su yi sana'a tare kasan idan kuka fahimci juna da matarka ta komai fa tare za ku dinga za ta dinga taimaka maka a harkar waje kana taimaka mata a harkar gida domin harkar gidan wajen ma na gidan ne kuma na gidan ma na wajen ne a waje ake farauta a kawo gidan in kana da matsala a wajen ita ma tana da matsala kamar da in tana da matsala a gida kai ma kana da matsala a wajen tun aka fahimci juna sai ka gayyato matarka cikin harkarka ka dinga gaya mata abin da ke damunka tana baka shawara yanzu na na khadija ai daga cikin abin da manzon Allah ya da ya zuba matansa a cikin aikinsa na na khadija ita ce ta fara karfafa annabi gwiwa ta ce kalla la yukhzika Allahu abada Allah ba zai tabar da kai ba innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawa'ibil haq wa taksul ma'dum wa tuksibul ma'dum wa taqrid dai wa ta'inu ala nawaibul haq tace Allah ba zai tabar da kai ba Allah ba zai tabar da kai ba wannan abin da ka gani ba shedan bane ba iblis bane ba irin ku Allah yake bari iblisai da shedanu su yi nasara a kansu ba ka zo mu je guri kaza da ita suka tafi wajen warakatu bin naufal to kaga in matarka ta gaba kai ciniki ba kana babbata rai kana shan kunu ta ce mai gida saki fuska ba dai mu bane kawo mana wake ma mu ci ko ka kawo abin da mai ake kiransa kwaki ma mu zuba gyada mu zuba sukari mu ci kakka damu dan mu to kagan ka samu irin wannan matar da in baka ciniki ba ko babu za ta ci a kakka bata rai ba dai ciniki ne ba a yi ba da marin nan na dan aje mana yan dubu uku muna da ita gashi a hada ai kaza abin din namu ne yi dan dashin da nake barin karbo mu hada ayi. ayin ka samu ka kashe na samu na kashe duk iyalan mu ka kashewa irin wannan matan ka same ta ai ka rike ta hannu biyu amma matar da kullun ta ga leda tana murmushi kullun ka shigo da leda ranar da ta ga hannunka ba leda sai ka ta turbine fuska ba za ta yi tunanin cewa wanda Allah da ya ba da leda aka shigo da ita jiya yau kuma ya jarabci mai gidan da rashin shigowa da leda ba to ummu dardai da abu dardai in ka karanta rayuwarsu zaka ga ilimi da abu dardai ya rasu sai masu neman aure saboda jin labarin ta suka yi talayi har da sarkin garin sarkin garin ya turo mata ma'awai bin sufiyan sufyan shine sarki a lokacin ya turo yace yana so zai aure ta ce a na ji manzon Allah ya ce mace za ta tashi da mijin da ta aura na ƙarshe yanzu na aure kamar rabu da abu dardaya a lahira kenan ce saboda haka sai dai aure ni da aure kuma sai a bada kuma sai na mutu na abu da darda'i shine mijina na ƙarshe shine mijina na farko sai ce to kin fasan da ƙuruciye ki ta ce ashe yasa kullun azumi nake kuma kwana nake tilawa qur'ani dan ka sha'awa ma ta samu kofar da za ta fito mu kun ji fa <laughs> to shine to ita ce anna rajulan ataha irin masu tsegumin nan ya zo ya same ta faƙala ya ce inna rajulan nala minki inda abdulmaliki shi ma abdulmaliki a lokacin sarki ne ya je gaban sarki ya zage ki za ta ce ni ɗin aka zaga sai ta ce an nu'ubana bi laisa fina idan an yaba mana ko an zage mu da abin da ba mu yi ba faɗa ma zukina bi laisa fina ai an daɗe ana yaban mu da abin da muka samu ba ma yi kun gane maganar idan an maka kage wataran da abin da baka ji daɗi ba ai ran wani ya taɓa zuwa faɗa maka abin da ka san ba gaskiya bane kuma ka ji daɗi ko ba a wannan a ce Allah karama kalla ai kwana kuke sallah ba ka ci a ƙarya bane ka ce an san ku ayi sa kullun idan ku ja a karama kalla ana ta sallah ana salati ga himma da kwazo ana ta yi abincin na ma sai a kwana uku ba a ci ba kana don ku ƙarya kake zuma ba za a rasa gurasa a jihunka ba a cikin littafin aminu kano hikayoyin kaifafa zukata to ya kawo ta kisa mai kama da wannan ya ce wani irin bararojin nan ne masu shanu ta akwai irin dan ma'abba su ne irin masu roƙo sai ya zo ya dinga ziga shi ya kai sarkin jauran duk duniya ya wanda ya mallaki shanun duk duniya ya mai shanu ya mai kaza yana ta girgiza kai na jin daɗi sai ce gobe ka zo da safe ka karɓi karsana sai ce ka amma na gode Allah ya kai mu gobe Allah ya ƙara ma shanu Allah ya ƙara ma lafiya ya gama bayaninsa da safe sai ya zo ya yi ta yabo ya ta yabo yana kan kujera ya ki tashi sai da ya gama yabo ya ce a jiya an ce zo karɓi saniya karsana to shine na zo ya ce to to to na ce zan baka saniya jiya ko ce eh yace kuma da na faɗa ka ji daɗi yace na ji daɗi yace kai ma da kace min sarkin jawarin duniya ƙarya kake amma na ji daɗi shine kai ma na gaya ma kalmar da zaka ji daɗi ka mun ƙarya na ma ƙarya to shi yasa tace fa qalat in bi bima laysa fina in an wato bata mu an mana kage to faɗala ma an daɗe zukina ake yabanmu bima laisa fina da abinda da bamu yi ba amma muna jin daɗi za ka wancan da wancan yadda muka ji daɗi nan ma sai mu haƙuri wannan yana koya mana kenan wato haƙuri da maganganun mutane da masu daɗi da marasa daɗi duka kau da kai حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا bin بن حميد الرؤاسي عن an عن قيس قال qala abdullah idza qala ar-rajulu li sahibihi anta aduwi faqad kharaja ahaduhuma min al-islam aw bari'a min sahibi قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد Abdullahi قال illa من تاب to wannan fatawa ce wai idan mutum yace kai makiyina ne to an san tsakanin mumini da mumini babu ƙiyayya. innamal mu'minuna ikhwatun to idan ka ce wannan makiyinka ne to ɗaya ba mumini ba ne kamar yadda manzo Allah ya ce ya ƙala ahadukum li akhihi ya kafir ya kafir bismu fa'il faqad ba'a biha ahaduhum idan mutum ya nuna wani ce kai kai kai kafiri ne to ɗaya daga cikinsu ya zama kafiri saɓanin hukunci akan aiki ba kan mutum ba in ka ce abinda da kake aikatawa fa kafirci ne to kaga baka kafirta shi ba akan aikin kai hukunci gane bambanci tsakanin ka nuna mutum ka ce masa kafuri da kuma ka ce aikin nan da kake aikin kafirci ne ba kuma duk wanda ya aikin kafirci ne yake fita musulunci ba da a ce duk wanda ya aikin kafurci yana fita musulunci to da ba rago musulmi yanzu a duniya don dukkan muna yin wasu ayyuka da ba haka Allah ya ci duk aikin da Allah bai ci a bayan na kafirci ne to amma kai sai ka tuba ka kai istighfari Allah ya yafe ma da haka bambanci tsakanin aikin kafirci da kuma cewa wani kafiri ne mutum zai iya faɗa kalmar kafirci amma bai zama kafiri ba saboda ya faɗa da kuskure ko da jahilci ko da rashin sani ko da da abubuwa da dama malamai sun kawo yanzu kama wanda ya ce ya na ina mutu ku ƙona ni sai na zama toka ku je kan ku, ku baɗa. saboda in Allah ya kama ni ban san irin azabar da zai mun ba ya'ya suka bi wasiyar babansu suka ƙone shi ƙurmus suka ɗebi tokar suka barbaɗa a kan ruwa shi yana ga in yi haka ya gudu sai Allah ya ce kun fa yakun sai gashi ya zama Allah ya ce to kai me yasa kai haka to wallahi Allah tsoron ka nake ji na ma gaza iri-iri na ga kan mu Allah ya ce to shi ke na yafe ma amma yanzu kai ko ni wa zai wannan haukan abu za mu yi ba mutum ya wannan ai ya gama yawo kama ba kama da da lahirar ba kenan shi kuwa a inda yake a gurin akwai jahilci babu ko malamin da ya masa bayanin cewa dan ka kone kanka fa ba za ka gudu daga Allah ba muku yanzu mun san ka zama abin da zaka zama kulkunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayquluna man yu'iduna qul allazi fatarakum awwala marra وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي الإزام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أئذا ضرنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد وإذا في الأرض إن مكبتشي مكبكسا za mu dawo za ka dawo mana to saboda haka kun ga wannan ya ce baya halatta ka dinga cewa mutum kai makiyina ne saboda wannan kalma ce mai muni tunda Allah ya haɗa mu 'yan uwantaka bai kamata ka dinga cewa maki sai dai ka ce kai makiyina ne akan harkar duniya tayewa yana ƙinka saboda kun nemi aure ka kasa shi ko kuma garin faka garin fasa ka shi kwastoma ka gani ko ka fi shi jama'a ko ka fi shi ilimi ko ka fi shi farin jini ko ka fi shi karbuwa wannan shaidan zai iya sa hassada amma kiyayya tsakanin musulmi da musulmi babu ita domin mai sallah bai kamata ya ki mai sallah ba duk zamu kalli gabas mu ce Allahu akbar ko muna kin juna sai dai hassada haƙeta mugunta wannan da ana yi hali ne na shaidan da zai zo ya samu mai wa junan mu wannan amma banda kiyayya shi yasa yace ah, idza qala ar-rajulu li sahibihi anta aduwi kai makina ne faqad kharaja a min al-islam ɗayan su ya fita musulunci aw bari amin sahibihi ko ya kubuta daga ɗan uwansa sun zama ba shi ba shi akwai ruwa da ta zo wa man da'a rajulan bil kufri aw qala wallah laysa kazalika illa harat alaihi wanda duk ya kalli ɗan uwansa ya ce masa ya kai kafiri ko ya kai maƙiyin Allah idan ba maƙiyin Allah ba ne sai ta dawo kansa kuma ana yawan faɗan wannan a kalli mutum a ce kai dai maƙiyin Allah ne makiyin Allah fa Abu Jahil kenan makiyin Allah Fir'auna kenan makiyin Allah Hamana kenan makiyin Allah Karuna kenan to shi me nakin Allah duk wanda ya imani da Allah da mala'iku da littattafai da manzani da ranar lahira da kaddara mai kyau da mara kyau ai ba makiyin Allah bane a cika wannan yaro makiyin Allah ne kuma musulmin suna faɗa haka me kun ka ce ma makiyin ka ma ka dan sassauta sai ka ce makiyin Allah to wa ga maka akwai kiyaya tsakaninsa da Allah yana kin Allah ko Allah yana kin sa zaka wannan kalma ce da bata dace ba mu kiyaye mu daga faɗa irin waɗannan kalmomi sai ce illa man taba sai wanda ya tuba ya daina faɗar haka da haka kenan zagi a in ba dole ya zama ba akwai lokacin da ake buƙatar mutum ya riƙe haddan nan tasa da kyau za a iya shiga wani yanayin da sai an yi tasha ake fita lafiya akwai lokacin da A abdullahi dan umar ɗansa sai aka karanta hadisi cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah kada ku hana mata su dinga zuwa masallatan Allah sai ce wallahi sai mun hana su saboda zamani ya canza saboda dan umar ya ce in ce maka annabi ya ce a basu su je kai kuma ka hana su za ka ce fasabbahu sabban sayyi'an wa aka sama Allah ya kallimahu abadan ya zage shi zage mai tsanani irin nasu na larabawa kakka ce ya ɗirka a shari'a sannan kuma ya alkawarin ba zai kara magana da shi ba har abada sai ya sauka daga wannan ra'ayin na cin karo da hadisin manzo Allah to ana ke so kai fushi ka ganin hadisi aka taba Abdullahi dan Umar ya fushi kuma ɗansa ne ya hakan ya nuna ma fushinsa akan an ce masa annabi ya ce kada ya kara cin karo da wannan babu sakayil ma babin falalar sha da ruwa ina tuna wata tsohuwa unguwarmu sai ta sai ruwa sai a kai masallaci lokacin ana zuba irin ɗan kulan nan irin ta mai yin sanyi na ya eh, kula ɗin nan mai yin sanyi ɗai eh, ta ƙasa ɗin nan sai a siya a zuzzuba ana yin irin yan garuwan nan ka ila da malam wai da da ina gafa an fi talauci kuma an fi haƙuri akwai abubuwa guda shida da yi la'akari da suran nan daga lokacin ta tsine zuwa 95 na yi la'akari wasu abubuwa guda shida yanzu duk babu su amma kuma kuka muke a lokacin kuma kowa bai damu ba na ɗaya shine akwai masu gyaran takalmi za ka yi ta hawa takalmi ka yi ta hawa takalmi har wajen dunduniyanka ya huje har hancin ya tsinke ka je wajen baduku ya yi maka hancin fata sannan kuma akwai wani tudu da ake in ƙasan ya tsotse can ƙasan akan masa wani ƙarin tudu da wata 'yar roba haka abin nan baka sai a ɗaga maka duniya a ƙara maka tsawo da ita saboda ka kashe ƙasan so da tsabar tafiya kuma na sha ganin silifa tsakiyar wajen dunduniyar nan ta huje ta tana taɓa ƙasa sannan na sha ganin mutum ba shi da kuɗin da zai bawa wato baduku ya masa wannan hancin sai ya samu tsimma ko igiya ko waya sai ya kama wannan sai ƙasa sai ya nannaɗe ta a ƙasa sai ya dinga taka yana tafiya eh? duwana kan takalmi sannan na biyu game da riga na sha ganin ana wa riga maho ana mata faci nan wajen zaman nan mutum ya je a masa rawar tela wajen gwiwan nan ya je a masa faci kuma dogon riga an sha da ita gajeriya in hannun nan ya mutu kamar da ita gajeriya in ya ƙara mutuwa kamar da ita ya shara amma ga mutum yana ta tafiyarsa ba damuwa eh, eh? ga mahon nan na kan kafaɗa nan saboda tsabar tafiya da rana za ka ga nan bayan ya mutu tana dariya amma haka mutum zai je a sa masa yadi a ƙarƙashi a yi masa rawan tela a kai kuma ya sa abansa yana ta tafiyarsa sannan ruwa za ka ga unguwanninmu shiga ake 'yan garuwa 'yan garuwan nan na san akwai mai garwa biyu akwai mai garwa hudu akwai mai garwa shida kai ha akwai mai garwa takwas a kan kafaɗa haka za a ɗora a nan a ɗora a nan a ɗauka haka a tafi amma ba damuwa ana ta rayuwa haka sannan na hudu nan tashar nan ta ƙofar ruwa mu ba ba mu daɗe a duniya ba irin waɗannan fararen masu farin gemun nan ba ni ko ɗaya ba fari daga na ake cin mu zo mu ɗauki amalanke a nan yan kura da ake cewa in ka zo na duk gasa nan a jere in za a ɗauki kaya sai ka zo ka ce a je unguwanmu sai su samuwa a ciki ma a zauna ga mutum biyu a nan masu tura tayar ga kuma wanda yake rike da wannan haka ake shiga lungu a je a ɗauko kaya in za a kai kaya da shi ake kaiwa haka ake rayuwar in aure ma za a yi sai a ce ina masu kura a je a kira masu kura masu amalanke shi sa da wannan mota ta wasu aka kira ta a kori kura ma'ana yanzu kura an tashe ta daga aiki ga a kore ta na yanzu abu na biyar na sha ganin inda ake gida zai rushe ko katanga ta faɗi a tara ƙasar yara su taru suna tattaka ta a nemo kashin awaki da ciyawa a zuba a tattaka a tattaka a yi bulo ka ga mutum ya taru da mutanen gidansa ana ana yin bulo na ƙasa ɗin nan ɗora haka da damuna lokacin damuna ya ka ga masu jakuna can suna ta shiga lungu da ƙasa a zo ana ciccire ciyawar kan rufin indararo ana zuzzuba ƙasa ana dandaɓewa kuma na shida na sha ganin tabarma a unguwa a shimfiɗa ta bayan isha duk makota kowa ya fito da abincinsa da yawa mutane ba sa samun abincin dare sai a irin wannan kawai abin da za ka yi bayan isha kawai duk lungun da ka gani shiga kawai kana tsakar tafiya za ka ga butoci a ce bismillah sai mutum kawai tsaya ya wanke hannunsa kawai ya shiga ya ci abinci ka ce ka kwana ba abinci dai babu wannan duk waɗannan abubuwan yanzu babu su wani ɗan irin 'yan saudiyan nan da ya zo haka irin ɗan takarin nan da aka kamo duk da ya zo ga ana ci abinci su ce salamu alaikum sai ce wa alaikum salam can ma ce salamu alaikum wa alaikum najeriya ma fi faddal ma fi tafaddal bai ji ana tafaddal ba to so ka yanzu za ka ga kowa rigunansa da yawa takalmansa da yawa agogunansa da yawa banda abubuwa da muke zuwa siyo soda a nan sabon gari akwai layin 'yan soda sojan nan a gwangwamin milik ake zuba ta a yi mu ɗebo waɗannan abubuwan eh, abin ɗin gwangwanin shi ake zuwa a yi kura da shi kura da yara suke ja unguwa da shi ake wannan da boris kura boris da ake sannan wannan sodar da ita ake wanki za ka gama ta an sun wanki sun zo suna ta huce hannunsu an yi wanki eh, ta tsatsa ga hannun amma ka za ka ga ana wanke kayan yara da sodan nan da wani sabulu wani mai mai gurguwa za ka gashi za a siya gaba ɗaya family shi ake yakacin laɓa ya dawo ko? <laughs> tuni abinda nake tunani a wannan lokacin akwai talauci ne da arziki ko ku haƙuri ne na mutane yanzu duk waɗannan abubuwan za ka ga babu su amma kuma kuka muke kullum in mun samun ma kuka muke ba mu wani ba to kaga bambancin tarbiyya ne da yanayi kawai abinda za ka haka gama firamare a cikin lissafi ba miliyan duk wanda suka yi firamare a wannan lokacin za su gaba a kai su miliyan so da ma ba a santa ba kawai an ce mai miliyan in mun ji a rediyo an ce miliyan sai mu ce malala gashin tunfiya. iya abinda ka sani kenan abinda ka sani kenan akan miliyan to saboda haka waɗannan halayen kuma sun canza ɗabi'a sun canza to shine malam ya mana babu saqayul ma to amma me alaƙa saqayul ma a tsakanin zagi kuma ga wani babu na babul mustabbani alama ƙala ya ci gaba da maganar zagi amma sai ya shigo da maganar shan ruwa to bari mu ji nan zamu tsaya wannan hadisin haddathana musaddadun qala haddathana abdul wahid qala haddathana laysun an tawus an ibn abbas adhunnuhu rafa'ahu shakka laysun qala fi ibn adam 60 wa 300 sulama aw azmin aw mufsalin ala kulli wahidin min kulli min kulli yawmin sadaqa kullu kalimatin tayyiba sadaqa وعون الرجل أخاه صدقة والشربة من الماء يسقيها صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة sai Imamul bukhari kun san Allah ya bashi kwakwalwa sai yanzu ana maganar zagi ko sai ya tsallake ya shigo tsakanin babin zagi da zagi kuma sai ya je hofalala shayar da ruwa hmm? me kuka fahimta a wannan hadisi wannan babu? bai hikimar Tun da da ya kare maganar zagin sai mu ɗauka ya shiga wani babi ne daban amma kuka duba babin gaba ci gaba da maganar zagi ne babul mustabbani alama maƙala fa'alal awwal babu masu zagi biyu abinda suka faɗa za a rubuta wa iyayensu amma wanda ya fara shine mai laifi babu mustabbani shaitanani ya ni wa ya ni babu da ya nuna masu zagin juna su biyun shaidanu ne kuma fajirci suke aikata kuma karya suke yi to amma sai ce babu saƙayul ma'i fi bin adama sittuna wa salasu mi'a sulama wai gaba gaba gaba gaba ta jikin mutum guda 300 ce da 60 in za a bayyana mutum pieces a ciccire komai filla filla to za a samu za a samu kasusuwa 360 a jikin dan adam au azmin yace sulama kasusuwa au azmin ko kashi au mifsalin ko kuma gaba ala kulli wahidin min kulli yawmin sadaqa idan mutum ala kulli wahidin a bisa kowace ɗaya fi kulli yaumin a kowace rana sadaka akwai sadaka ma'ana in mutum ya sadaka Allah zai rubuta masa wato kariya ko lada gwargwadon wannan shukuran lillahi ta'ala fi iqdarihi alal qabd wal bas saboda in ka motsa su in za ka yi aiki a gaba ɗaya ka kake motsawa to kowace gaba ɗin sai Allah ya bata ladan ta motsa ta yi aiki sai ladan ya zama ɗari uku da 360 maimakon ya zama ɗaya kullu kalimatin tayyiba sadaka duk kalma mai daɗi sadaka ce shaq usaimin a cikin sharhi riyadu salihin yace kalma tayyiba iri biyu ce akwai kalma a kan kanta akwai kuma kalma a kan abin da za ta haifar kalma ɗayi a kan kanta ita ce la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دين da kaga zikiri to waɗannan kalmomin suka fi fitowa a cikin zikiri in dai zikiri ne za a ba Allah zaka ga waɗannan abubuwan guda shida su suka fitowa a ciki zaka ji subhanallahi ne ko alhamdulillahi ko la ilaha illallah ko allahu akbar ko la haula wala quwwata illa billah ko mafi tsawon la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan ita ce wazifar ahlus sunna kullun da safe sai an yi dari ibnu taymiya in ya sallah asuba baya tashi sai rana ta fito in dai sallah asuba baya tashi daga gurin sai rana ta fito yace wannan shine abincin mu na rigima da muke da yan bid'a da mushrikai in ba mu rike Allah mun yi zikiri ba sai su kada mu to sai yayi wannan la ilaha illallah wa la sharika dari sai yayi dukkan azkar din nan da annabi ya faɗa sannan kuma ya biyar da karatun qur'ani in rana ta fito sai tashi sallah raka'a biyu kuma akwai hadisi akan haka wanda duk yayi sallah ya zauna a inda ya sallah asuba yayi ta zikiri har rana ta fito Allah zai rubuta masa kamar ya je umara ya dawo kuma cikakkiyar umara irin ta kowa shine yace wa aunur rajuli akhahu sadaqa ka taimaka dan uwanka akan komai ma sadaka ne wa sharbatu min alma'i yasqiha sadaqa ka ba mutum ruwa ya sha wato tunda zagi ake sai malai yace to a daina zagi a dinga ba mutane ruwa suna sha maimakon zagi bakin da ake zagin da shi to a ba mutane a ba mutane ruwa maimakon a zage su ko wani tsoho yana yawo da buta unguwanmu da kaya ashe sai ce yaka yaka yaka sai zuba maka ruwa ce kurkura bakinka kurkure kurkure kurkure eh kurkura bakin ka dan me zaka yi zagi kurkura bakin ka kai kai sabo ba yaskiha sadaqa wa imatatul aza an tariqi sadaqa dauke abin da zai cuci mutane akan hanya ma sadaka ne abin da zai cuci mutane yana da yawa ko cuce su a motar su ko cuce su a tafiyar kafa ko a tafiyar babur kamar kaga wani rodi ya fito za a iya takawa ya fasa taya ko ya fasa kafa ko ya jiwa mutum rauni ko ya kawo gosulo in ka ɗauke shi ka cire shi zaka samu ladan sadaka to nan za mu kwana sai mu tashi mu ci gaba da magana akan zagi Allah ya tsare mu da mu zaga ko a zage mu yaya matsayin azuminsa idan ya kaho alhalin yana azumin حدثني يحيى عن مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر wannan riwaya ce daga abdullahi dan umar ta aikinsa